matuno higei igati da alsilamatirai wani irin kokari irin hangan gama irin alsilamai matkai iga alsilamatirai te da zama irin bai kan irin alsilamai hige matukala annabi wani muhammad sallallahu alaihi sallama a wani sunna no kan ana sunnan dirse wani sai annabi ne an nikahu sunnati hige mantin ga sunna no yanin ga goyo no faman ragiba an sunnati falaysa minna barkan kwanna inga wani sunna bora a ne inga si hiji a ne hige manta a ne hige manta addina no fanda zina eh, afanda hige akwai mai ka zina bora ni hige a nan zina halanandi amma dai daina ame bora ne inga si hiji kaddai zina amma bora ne hige yankar ne hige mantikini no manta addini ne wani sai ingo si hiji yin kogi fina to wani da bora ce fatare ga wani sai irma hagwai hige mantikala addina no annikahu ibada hige mantikal ibada ne fil islam al silamataraira al silamataraira hige mantikal ibada no wani sai wala ya hinnu lahu an fa'ala fi'lan hatta ya hukum Allah fihi wani sai ashabu al-silam sai al-silam kimkimi al kan a gama inga al-silam tara dori a gaba inga al-silam tara to halala sai amma kokar ga gwaifote al-silam tara ra kaddana ci to bai to ya dinno hige mu zakan addina zakan al tara no to a aga suno alsilamu fo kulga am hige kito bai halaga hiji wane inga noga kande sababu kan naran di hinkuna borai gogi hiji bai hankansa i gogi hiji borai gogi hiji isigi higanun gala alhakai hige sigite hige te fitina gote barawo ifo se haikul kan niman te da irko cito niman ta da irko wanaf citai eh, kada kinibo ni wangi ga kullum da irko wana citai to kana a mutane sai musiba a mutane sai bafunai kan kamante hige mantukala eh misalo kan ga adamai zai kubandi misalo kan gana adamai zai am kubai alboro as kubai da manti hijeno ya no wai bar kubai da manti hijeno wane sai alsilamatare ci tora inga ingano irkoy halalandi irse kangana udunya borai mu ko karka udunya tonandi kangana borai ma ba kangana borai mu du ize zama alsilama tarai ingano kandirse hije chito wala seno alsilama tarai ra borgi hijino ifo se bar mu du kanga bongai gufun ziniga harginanu hakka alislamu dangane kalora zina haramun no qur'ana na di sunna na harramandi yadin no al-ijma addina kulu alfagay iwafaku dalakkal konai da bore kan al-silamu cimcimanno ikulu tabbatan di kan zina wa haramun wani sano irkoi a citi zinici nara barkul kan a zina to da borno kaman bagi hiji da borno kaman bagi hiji al borno wala borno to iga barzuno barzuno zangu barzuno zangu to ni za kan ci to sini sai kur borai izinin da ba ba ba ba ba hansi wayyan da hansi aruya zina a te ruwan dare borai kan da zina hunkunan boki lalaka bisa kulu inda ti borai kan go hijera wanda wane igi zina kurnya wane igi zina iba fo de zina ga obe zina taliku sara imma fundi bayi imma dandanon da annasara da yahudai to irin bai kan bar kulkan zina islam turera daman bai gi hiji a ci to gati ima barzu barzu mai zangu albora ima garai kwarara wani ma dan kasu girifo wani gati gobarai kan mun bai gi hiji barkan bai gi ba a ci ni fallan na bai gi gifai to afuro hige korfara asenegne sheikhu zani a ashekhu zani mantingiti dabtigi zinatiri ma al asaf matkan alima iri ma alfan funga hadiso fasarda bine sheikhu zani ingiti fo da dabtigi tiri wani manta hadiso manano hadiso ti fo sheikhu zani ingiti barkan baigi hiji fanna kan ni hiji ba cin fono ni fai wani go hijara to ni te sheikhu zani din zina adinga iniskan dottigi osanni dottigi kan zina a hawu zammanta dottigi hannano to wore feno borkul kan hiji kula ta shekhu yadinga da zina kuli kuligina sai shekhu zani to shari'a ra alislam tre citora da ala borno noy borno matuma yite ise igi wino a الشيخ والشيخة إذا زنيا لدي a الشيخ آينو كان أقول قرآن رأي قاتشو tilawa no sino hunkuna qur'ana rana sidiya cawo no sidwa amma hukumu shito agono alislam da kanu dunya mutu ya dingar kore ashekhu ni dina wuro asida tiziniga ashekhu asayib barkan bai gihiji wa shekhatu wa sayiba dawal bora kan bai gihiji ina nor kore iza zana ya di zina izina afo kulko gizini wani wani da albar wani wani wani fo ne torkore farjumuhuma battatan wi jindoro tondi halimu bu ini jindoro tondi halimu bu ane wone nakala min allahi wone guruzugeno citino fo kar funin koydo chito ka irkoy te zinatere sino akan baygi hiji adinga wallahu azizun hakim irko azizun no koy jelno kan gondi hina yadin ne hakimun gonimono ingonogo bay cito kanga hagunda zinatere adinga udunyam kirga margu du chiti fodal kam man tone tarino to zakaran dir ko chito sino wanda sai borai ru ziniga zinete annoba alsilama hun kun izinaga bisa ba ba ba ba ifoniya bara mina stay kulu to borkul kan iman chito kenda bo nongo Udunyara? to la shakka fihi sub'an kabir ko chito kenda bo zaman kansa ina bora wida bai gihiji kan ganar ko mu dubi ya fasi e eh, inkanta kan nan da bore ni sai ko ga filla wani ne rogana al'umma mu bori amma kan kito sino kurnya kwai wanda kwai am ko am zina mu kakkani normal wallahi di sala na sai am nei fosi inga gondi fo hurriya inga gondi liberté inga wo matakala burkini yanno to alfaga hakikatan burkini sizina da dai ne burkini no da dai nawa burkin nawa kan gaggan da kadda burkin tare to burkin si zina abadan amma kai to ina isi ba kora ga ta waya hai in kun burkino da burkini zai gobe zina ifo sai zan burkin tare da no furu alhaya'u min addin alhaya'u min al'iman iman hayu bayyan addini no hayu bayyan burkin tare no hayu bayyan addini no amma bore na hayu bayyan fo buguka matakan ina gondi ga fattan da inga salora wani sai bora a sa bongo kombandi hawi sadi a bongo kombandi a sa hawu borai a sa hawu irkwai a sa hawu borkulu am kwa min bizini ta mai kakani hatta ma di salanga sai am te yangi am te fitina am nifo ki ware no me kanga salam hukuni yan boran dai di goma sanno igine ti karan karambano kan alfaga wo da sannora to la budda irgi salam balawo kan nijar. niger kanga nan da hay fo bor bore ga bore borem sine irko ino ni aninge tonyi irmo irto wa wama alaina illa albalaghul mubin ya dinga zina haramun no bil ijma haramun mo bil kitab haramun no bis sunna barkut kan zina halalandi da gangan to bora ce cafari ya dinga irma hagoi da zina zina matakal balawun to wani sanu alsilamatrai an zina porto dabu an zina harramandi ana hige feri an hige feri port bambata port kanga yiluwa kanga nan bore mu duga hai kanga nan bore mu du dajje kanga nan bore mu dunya bo bandi zama dai bore sigi hiji to kulu dunya siba bore siba bore sahai zama zina wani gidi wat bora diga zina iga kokari kafon da yan samu kangana imsa haimi zaman ta yansa yana gogi zina ya dinga hige tare tarara iga yana ifo hayyan yansi asilonwa a sanar ko ne ya ayyuhan nasu kuma rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa huma rijalan kasiran wa nisaa واتقوا الله الذي bihi به arham inna allaha kana عليكم raƙiba. ya yaa ayuha ni di annasu warakulu barkur kerko taka adamaize ni go irko banyerani wo ne te aran muhumbur aran koyo aran muhumbur irkoy allazi khalqakum koyo kan daran taka da ni gonna koy fo kan nin takkan ka irkoy to soboy koy kitan kan nidi dama amma dini yadda ka irko no nin taka to kulu labudda ni muhumbur irkoy ane allazi khalaqa ane allazi khalaqakum min nafsin wahida irko na naran kulta kaga tun fundi foga kanga ti adam alayhi salam annabi adam abuna kanga ti babu wa khalaqa minha zawjaha aka adam ga gagarufo ata atase ifo wande nidi alborne way borne doli imudu alboro imudu way boro doli imudu kurinye doli imudu ifo wande aringa nidi zaujaha nani wannan wande ka hiji dinga dole hijenogu borno ize barkul kan man hiji da hai asin da ize alfaga zaino sin da jinai di duwa matuna se in kan ba patino to yadin no barkul kan koi zinigadu ize imma ago hijera wala si hijera taraino aduwa mantitir haura manti hijera to asinde izi to asenor kone nogo borno ala alwaladu li firash hijey nogo borno izi bar kam man hija asinde wani wone no kanka ir al'umma ra hunkuna boron gogi izi yamayan haitarai to irko mir hallasi irko ne ingana adam taka inga taka se wande wa khalqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa da dai adam don wal adam hawa'u adam wani wando kanga ti hawa'u ingay gano irko da kaga tun alboriyan da wai boriyan ndi kasiran ba irko ni taka ya dinga hijai nimi hiji kadu kini bambatu ka da zina nini hiji mo ka hai iza bobo alsilamu tare ya maro no wani ya kici alsilamu ya maro ɗaɗinga borgi hijino ifo hije hije borgi hijino bar mi gaban batu kowa da zina bar mu hiji mo bar mu dunga al'umma bobandi wanda ga ta hikima kan ma ga irko ne bare ni hiji irko ne fankahu ma taba lakum minan nisa masana wa sulasa wa ruba aran mu hiji gitun wai bore karan gaba wai borkan ni gaba aga kan ni se ni ma hiji irkoyne aran miyi ihinka ihinz itaci dengihin ne to wani kiti hijakan iyam inir yamarda adinga irkoynir yamardi hijey irmu ir mu funisiniga al umma al'umma bandi to niqahu hije matikala aqduno bayna zawjaini yuhillu bihi wata'i wa ibahata istimta'i kullam min zawjaini bil akhar ala al mashru'i asilamtirora ya ka iga bonanda ingati aqdno hawyanno ka igate bainal zawjaini kuriŋendo wanda gamara danga albordo bor gamara albordowai bor no igi hije haw igi tira haw matka ir zarmaigini tira hauyan mata tira foro igi kandabo a ah, mana do hareno iga iga mara danga ima boro da boro ca imidi hau hawdu korfu wane zahiro zahirono amma wane mantikal hissiyano mogadiyanno amma alsilamtire hauyin hawyimo kaga bona wana wona manano dangina albordo boddino ka hawcarga hawyawodinno yuhillu bihi lawati'i halalan halalandi ise ima no ga halalan halalandi ise ima di ga halalan halalandi ise ima haycarga yadin gadi hije sino to iza sinu da izo ka manta iza hannano zine zano manta babu wannan yango wannan ya dinga ma mahagwai dole te aqdu zawaj jina noya wadin noga nan nima dama kisine wannan margunda wai bara wani bara margunda ya istimta'i kullum والإباحة أن استمتاع كل من الزوجين بالآخر ودي مونوغنن kurnyande wondo ima damak di ceri ima ma sinadi ceri imma cerkani yadin ga hijai inga no ga no ni no fondo ma lamba wai boroga ma da ya yadin no wai bora mo hije no ga no fondo ama lamba al borga ama ma sinaida ama damak da ala wajhi al amma da fonda kan al salamatare ni kitinda da fonda kan alsilam tirni kitinda to wani mahangar gama matano alsilam tirni hige kitinda matano da matano igate da da dai irma na ta da fonda wo ka alislam tirni zeri dise a cabin se to kulman ta hige no bare gote igote fundi bai fundi bai mo alislam alsilam da ya dinga bora a wani kokora imma irko ma di za'udun udun yara imma irko ma di allahara a sanar ne hige siga bori bara gogi hiji amma a gogi hijate da fundi bai yadin ga hijasin kibor a kokora dai kalamati balawu si hargina mal hikmatu an nikah asilamatarai a wani hija a hikma ingiti husulu sakan wala anas warrahatu wal istiqrar jina asilamatarai hija da ta aginno dajjayan aginno lekkalkanay aginno fundi dajjayan aginno zamai ni fundora wal istiqra ko kone da tabbatiyan zarmene hijo mantakala banguda baino higeno gubor bango dabu higeno gubor sutura higeno takar sutura no bonga da baino higeno gana adamaize am kubai a fundo am dajje barkul kan sinda wandola sinda kuringa alfaga lakkal kolosi kani asinda lakkal kanai asinda ifo bina daggeyan watu kulu wasa ranagu to da bor hiji to kul borga daggenu litaskunu ilaiha way da dini hiji niga dajje al borda hiji aga ni niga di bora aga kubay lakkaloga kubay lakkaloga fulanzam wane ago hikmera yadno wal hifzul ansab hijeganon boray ijeno irkoy halarandirse kanganan boray minge dumtara batu dumtarai bor asino asitai hanno kaddadi hije to asinedi isingi batukan nana ima bori damanti hije no da dai hije sino to kul asilo aga aga dumbu wala masara yadno ane wattarabatul qarabati wal arham ba'duha bi ba'din hije no ga dan dumtarai bore di chargamara ingno ga hasan di hindabu na kulkan hije gogate kunni gidi bore te cerse duniyan iga gaban mo ifo dumtara dinga iga hasan hasandi hindabu dindi zarmana balle hiji wala zarmana hausanci hiji wala na fulan hiji dumai gogi hiji cargato kunni gidi iga te dum fallan iba iman ba iga wafuku iba iman ba iga carji zamban kan gani hiji a tani sai dumi ya dinga da da yarga ba iri niger iri gwanda an nema wa kerko an neman di kan boregi hiji carga da dai bore si hiccar ga to kuli bafuna si bori isi wafoku dima dima na gokulu watu kulu wonguno goy gemara nge no gane ger etnik nigi di bore gi di ka ngai bisi cere igi cer tangam igi cer te banye to al islam trai a gonde hikma kanga no bore mu wafoku imu gori cer bandi mi te cer duniyan to banin da bora sin kuri daran hiji kularan mi te cer duniyan adno kone wal hifazu alal akhlaqi min alhubuti wa taraddi fi hawiyati zina yadin no hije ago haye kanga adamai dai batu kanga nan bora mu hawi bai kanga nan bora mu du hawi bayan kanga nan bora mu kubai kanga bora gangi amkan zinara borkul hiji to aga sababu kan na gangi amazina amma da bora wanji hiji to la shakka fiha kan zinara zami fose ni adamai zanu ni gonda shawa ni wo borno ni ga ba wai boro ni wo al borno ni ga ba wai boro ni wo wai borno ni ga ba al boro to ya dinga da dai bora wanji gi hiji to kulu aga kan ifo zina rada man hagoi ya dinga zina hankan ga borganja ago iraifo hije ya dinga dirga ba irin wa zina to irin kokar gi hiji bora mane matulun ga te ga da zina to fanda ne ya hije ya nuna ko ne التكاثر الأمم والتكاثر الأمة الإسلامية هي جي إنه وقتي فندا كان إركوي دينغا النبو تشيتيرسي إرم دوكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمة بوبندي زما النبي نسبة الكوما الأمة ينوغكا جما جماعا إنه شبا النبي موسى الأمة إجو جما بوبو hanin da manata inga al'umma no imiden sai kai to wane um, musa dinga jamanu ga jama na kulkan kwa jama no gunwa al rahma al jama'atu quwwa jama ga ti suji jama ga tifo suji da gabi na kulkan go to kulu boradi gonda gwamni amma nin ma nasare ne cewa irin su hai irin su ba zamir singi ifo ifo taarimo i b'a diiri a seno ndi ite dir nafa france nigi bis 80 million niger ber de france ir ban bato 25 million hambara 21 million amma ngene gogirin wayandi ir arzakan dai ir gonda arzakan dai ir kwara berin dai amma ikara ikwara kenan dirwana ibadi iri isin da arzaka ir arzaka no igogate igosa mugita ifo arzaka alfaga da jama sino kwarista arzaka man tikimino din na kulkan jama gono to arzaka gono na kulkan jama gono to irko sujo da gabi di ay kulgite nodi gunda yidi shin popular to waringa al jamaa bore mi hiji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama anetana anetanakahu takasaru wa hiji wa hiji wa sabai ka hiji ka bobandi wa hiji aran mu bo iza bobandi wa hiji aran mahai anetazawwaju tazawwadul wududul wulud aran mi hiji way bori karan ga ba way bor kan ni ga ba man to kan ni siba yadma way bor kan ga hai to bor fo gna ga bor kan sa haifa a a ingun boy ga hiji amma wo kan ni gici cin tim cici way bor kan no kan man bai gi hiji imi hiji ndi imi hiji za igo zanka zama zankano ga hay izabobo bobo jiri wacin dugu hiji to da ta jiri wacin dugu hijera to ba mun du iza agu du iza wai ya dinga bar mu hiji ifo se hayyansi annabi ne fa inni mukasirun bikum umam gano su ba alkoma ai al'umma gaba da al'ummai kudu wale mu dugu fomin daren bayanwo hadinga annabi a bu'aniri ya mar irmi hijir mu ba samin ga gaban al'umma ma ba wanda sana musa alaihi salam al'umma no ba da al'ummai kulkan ta gibisa to gabo inin gice bai musa al'umma cin hinka ina ta ni dina al'umma no jama bobu hinkaw wani sai bare mu kokari irin fahimdi hige mana to wani sai noya in kanta shurutun nikah wa arkanuhu higey a wani shartai da wani rukune ifa bollo igi te matano igi te da irin mahangan gama shurutun nikah a go hige wani shartai ra ta'inu kullan min az-zawjayn aga tilasno higey haligate ima higey way borada albora imi bay imi ayyanandi ibagati amana imi bay muhammadu inganogoga fatima hiji kalima ayyanandi mayyannogogi hiji kalima bai mayyannogogi hiji dole ima arobai dole ima wai bai maino aro maino wayo imi ayyanan kali mi zato bai imi boy imi bai amma imi ne barfonno goyi hiji ba kulkanin adin ga hige te bilim bilim kalima bai muhammadu ingano go goga fatimi hiji wane dole no kalima sharto ku bandi dama tadi hige sino isi, isi hamis da harami hankan sino isa ndi wane sai hige automatic kan go kan go tenya mera niman di isiba niman ba di way bora way bora ni siba bay wala al bora way bora siba yo bay imne in hije taya inga ni cara gamara bokku sin cala bay bo kursi wat kan gote wane ti hige no wane n'o? sharti gina n'o? sharti kanta rida kullum min azawjaini dole borin kan gogi hiji afo kulmi yarda ka inga ba filani si. dole si na salam trera dole hijai sino sawajin dole dole a sino haramun nu barkul in dole gi hijan di hijamanti barkul kan dole dole na ni hijai te hijamanti to dole hijawara a gona hige fo din dim ya gite kan wallahi billahi alazim bare mu kokar kun burko kana zama hankali a asara hankali bambotun to askara hinnaga ingiti alborai da wai borai kan ga ko charkwatte way bora siba amne ingi siba imine kalde ima kotte kahiji alboro fonno gono kanga koy zimayando boredi zimayando imine chona dinga baga bora hiyi tali kursi nima kotte haza haramun wallahi haramnu kotta haramnu borsi way bor kotte kahiji yadi no nina way bora da albora siba nimbo muskoy ga kotte amin higi se zamir ma nyamaira ikunno gono albore go bore kotte way bore go bore kotte in imma hige in ma anoro si to kwabta hige yo bante manti hige no ya dinga irma hagwai da bora mai yadda hija sino wani sai dole kana a fokul mai yadda ga calaga ne ya dino kone alwilayatu fin nikahi kalimudu wali hijera wali giti wai bora borkan ga wai bora hijendi amma temo alborno igi shartandi amte alborno kanga kai way bora mi sara ngano gane way bora ngani hijandi way bor si hijandi irin manya mai way yangay way bor kudu kan ninga boy hijandi wala na way bor fo hijandi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ane tayrin wasigi amani hiji way bor si hijandi wallahi billahi alazim dimmini izo hijandi nini way bora ni gogini izo dan zinano ya no nini way bora in ba no satarno lowar wondino dinum bo sambugno albor alburfo sai gana min hiji anin hiji ay to ni gogi ya din no way bormo isu way bor kado isu way no ifo saragai o kan boregene sadakatun jariya la'a way bor ni gano sadaqatul jariya kalamate imano hije noru nindo dogi hije noro kaga sarga mano arose am nowol borase wani ma nowol borase ma ne gune ni hige noro ne ya filan no ai gaba min hiji ni yadda da ga yadda to na bas hijamati amma sai borase mu danga dai kon kaize wani tomati kon kaize wani sardini kon kaize imine filan alfata iri hige dinisi hige no rusino wani manti hige no isi wal bor sarga matka iga dabine sarganda la budda hige ne rono diga ba iga sarga aroga am koi kawai bara hiji to bore kan no hijan dubo ni te watidin sargay hijarin kai galedin isi bayno irko mi yafisi amma son kan dini bay son batono igi hijadin hansanda iga war barano nurnu nurno yo mu ko kawai war barano hije nuru imu wafuka haifo ba mano hije nuri madan sheda amban aban da danin no hije nuru to hijabin ate amma to ko ni mine bore margu a ano dangi hije nuru Wani irin wonerin fahamda yaringa ago shartera a shahadatu Alal alaqdi zawaj ago hige shartera bore ima sheda ima seda hijaga sheda taramo akalla igaduno shahidaini adalaini imudu sheda hinka bore hinka ama taimakoine albor yannu albor hinkanoga sheda hijaga diman du albor hinka im du albor fo da wai bor hinka wai bor hinka no kai albor fo nungura ya dinga dole digi jate kalima du shede hinka to jama'a ka igi burnye makadin ikul shede tare ma magaro igoka wani sai aqimu shahadata lillah aran mu shaida taradin kain da irko sai wani sai hijera sin da alfaga noru hijera sin da eh, gara sai eh, sai noru kurai koi noru fir'auna rukai gineu alfaga wani ma an Allah biya min sultan shaida tare tarero bora za alfaga za limam za kurai kwai za jasarai za wai bore za albore bore kulkan kwai wallahi shaida tare ma ga narango koi tittiri zano saransi bor kunno sindi ifo wa ifo rukai gano a asino wai bora inno gonda ifo noru wa atun nisaa ne sadaqatihinna nihla irko ne wai bora kan go hijino ingano igano hijeno khalas amma borfo sinda fonda makagane kanda lore mi hige hau to wadinga sheda tarai lokaci hige manta loro manta fatiyata yan dina ta falillahi alhamd imin warar komi no ize irko mi jahal lasi kaza kaza kaza duwawu deno amma imne kalim kan no gano gidan duwawu imne kaddin alfaga no reno a a wani alfaga dingon dalili mukandirse dingon da dalili mukandirse nan kai ine hige isa haw kaddino alfagay nooro kaddino hige tera haw nooru wadin se irkomin hallasi shahada banda amte خلو الزوجين من الموانئ التي تمنع من الزواج من سبب أو نصب أما تيموكو والبرا دا البرا إقبر ريق فتا هنكنك جنجي مشرهيجي danga ka albora da bora kali imi guni imi bincike kidi hala haifo sini kangi ganjim hiji katun ifo ane sababu fogon kangi ba kai kainan da bere yanno igonda kurifo to sababu no kangi gangi albodoba mu charhiji imma inanuno nya fallanga to sababu no kana eh, sababu eh sababu kanga na imsi aga wani zarmai alada ka igine wai borihin kaize wani alborihin kaize wani sogihin kaize wani yacin daci ne wai borihin kaize ga carihiji alborihin kaize ga carihiji sogihin kaize ga hiji har fallan no ganin su hiji ka da dadi nanu bor fallan ga irba hagoi da dai man nanu bor fallan ga da dai iman nanu bor fuga to hay kunno si ganjim hiji boro kaynano boro berno way boro fot way boro hinkano kaynande beri ikul gonde izay afa gonde izay way afa gonde izay aru to izay di i gonde fonde ra aga halal im car hiji kaddai da afa no ningi cala izo nanandi a wadi ngai sababu kan na im scanne car hiji ti fo nanandi yo amma dun tare kul kan go igama rasi ganjim car hiji zama boro char kuzen do aran kuzen kuzen du kuzin igi car hiji imma baba igi ti kenan da bere wal nyai ti kanan da bere shari'a kullo na gange wani aladano ma an allahu bi amin sultan bare mu ta alakkala ya dinga irin ne kurino gi margu ma wa no inaru eh, fafalla no inaru nya foga no inaru to wani aggangin cirhi wani gati wa kai ga gulgina har ko ciwo ko ciwo kan go cirhi iman nanu fofo hani man ya fo hani simi dumtare alfaga ba ba irkoite irne ba irkoite no bum asalan bu boro borfo no kogi zini wo dawai borfo aduwaga iza tare hari to izo din asahalala ma hiji yanno ni iza kan ni gudu mo hiji abanda wani iza fo kan ni du hiji ra ngamo sahalal boradin zine zo di hiji barkul kan bor no gudu wa izo kan ni du tare hari to iza kan ni du hiji ra mu isingan da sikir hiji zami gondi fo kuifo ba dai kan mantin no shari'a ra wani salam tana cito na rin fahamda zan mantin no nawa bare gidan gai citin da dole kan din kan birse dalili kan gangi nya hin kaize da wa min kaize ni charhiji ibne dalilo ga tin iminanan di din kan birse dalili ka inanu charga in charnanan di kai khalas amma da dalil sin kai ni charnanan di imam ba gor kwara fo chefon isi ba charbe kal kai beri to halal lo mi charhiji wannan fahamda to wannan banda ko ne ilmu kokari ya dumo ko ne a haye kan ikhtilafu din kan ga kan albodoba macar hiji al ikhtilafu din di addini mun tafu wallahi alfagai alsilamu asi chafari hiji chafari asi alsilamu hiji amma nya mai gumat kan gote dabara ka wa gwanda addina wala sin da addina oho igun dano wani motu fodin no gwase hala noru aban ni woni go yi bara no du suguna gonda di wala da dina ah am bori dai am tayfo ine nyamay nyamay ifo ne ne larabizi wala habbe larabizi wane kulu hasaronu hasano hige go ga sara dole alsilamu no ga alsilami hiji alsilama asi chafar hiji asi mushrik asi zimi hiji barkan ga toru asa hiji hijiyar kulkan ite da alsilamu di chafara manti yadinno chrétien alboro imangima chrétien alboro asi alsilamu bor hiji matukancin nagoda haramunu dini hijata amante zinano igote amma hankuni nyame ibobo no gono chrétien alboro no goga alsilamu bor hiji go gormu barebne choy baksine no baksine sini gamara haramunu amma alsilama alboro ingono irko no fondo Ami hiji krete way boru walmo yahude ahlul kitabe yahude wani nasara jivay difo crit crit ifo kristani krist e kretene kretien way boru di jiv e jife ifo ne yahude wai borai to alisilama da funda mi hiji irko ka halalandi to musulmi ta kiyas a ina alborai mi hiji to ifo sai no si hiji a irko ci tono dole ne mi yadda haramu no kretiya alboro wani yahudu alboro alsilamu bor hiji hijabin da shari'a wani ga kan boro dar salam tre wani ga kano matije no amma ka salam tre sinu mun kuna bonno goti masidi doro kan gwase wala dunya fo wallahi haramun no haramun no kanu dunya mutu din gni zo ta ko gata din ko gata ko gata irni asa halal asa halal ya dinga dubore addina mun tafo iskar hiji yanda isikyar tubu tun si gamara dabora chafarino izo alsilamuno to isikyar tubu dabora ha alsilamuno izo ti chafari ba izo gondi miliyar no dabu wa bosa tubu amma bore si yadda za wifo sai dunya nonu bore zakai haramun no alsilamu da chafari macar hiji wani sai no to irin hagwai ago arkanul zawajira wal eh, arkanul nikah ngiti rukune kan bo igi hige hau ane al-aqdani ane ay az-zawja wa zawja az-zawjatu az-zawju wa zawjatu kalimu du al boro da ah, al faga pede tere si al-salam terera homosexualité asino al boro haramu no ma al boro hiji haramu no boro mo boro hiji asino anasare luwa o kan kande kai ne dan dunyara haramu no asino alborsal borhiyi we borsoi borhiyi wane sino wane furkutare no kan a jasa ba zina zamin go citi gono lutance din alborkan ga alborhiyi ga wino we borkan no borhiyi ga wino irko mi hallasi wane sai kalim do alboro ga da imudu we boro inga no hiji nam wane banda ne. in kanta duyi fo al-ijab wal qubul hijay sise kadde hijay woy bora babo woy bora waliyo woy bora boray iyadda ine ingayno iri hijandinisi iri ninno iri yadda zawajituka ay hijandinisi inga mo bora kan sai go hijandi kalaman ingata qabiltu aita ayyadda yadda dole no imatefa fa di mana ta hijasino kana an bora babo mai yadda bora babo mai yadda da babo ne in mai yadda yasino yasino fa di ko kullu kullu ga ta ganda mun te fa dole waliyo know aino know wala hi gandi zawagi tuka in mo mane aita qabiltu dole wani imakuru hunkuni bora si gone don hijara idi ka sino mine fatiya ibn al fagay hau a ah, ifo al fagay gawo mun ta fagay no gawo hau waliyo no ga ne ai hi gandi ni se ngumo mane aita boren sheda ta wuri sheda aban hijano aka gini manano a ya yadin wasu wasadaq kalima wai barano hije noru kalima ba ifo borno ni hijate ba ta mu challi hin kano hije noru wasin da iyaka da dala no da miliyar no wo kan ba iwafuku no hay kul kan ba iwafuku doli ma ci da garano da abana noru kware wala bana cin jara doli ma bangandi marge banno ifo bonno ini hijate di hije noru sinu hije sinu to wane irin fahimda wane irdi kan lokaco ato ir singa morandi ir singa kukkandi da irga dungurandi nongo nanka irdu daidai ka nasufura nankar hattamo ya yafirsi bar kan man faham mawduwa kan borgo irne bora mirke or anten amir ha irmano bayan wone se irma kokari irma fahamdir hige wani cite birkomi to hino irkaga cina ga ko jine kan ganar mu dugiri higete da bere da famai kan ganar kom kandirse da gonari higera am kandirse lakkal kanai wani sai irgir kon ware nan kaddu dai da amin sufura nan kir hatima mura firse irgir ya sai allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad كما صليت على ala ibrahim ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان